إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 da ke wannan unguwa bukar ari a nan cikin garin lafiyan jihar nasarawa a wannan yini mai albarka kuma na wannan wata mai albarka yinin juma'a sha biyu ga watan ramadan shekara na dubu da da talatin da bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da sha bakwai ga watan shida shekara na dubu biyu da goma sha shida na miladiya mu da sake saduwa domin ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma wannan karan ba tafsirinmu na mako-mako da muka saba yi ba ne tafsiri ne na watan ramadan mun gode wa allah maɗaukin sarki da ya raya mu har muka ga wannan mata. na wannan shekara na 1437 na hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dace a ce kamar yadda muka yi alkawari a juma'a da ta shuɗe ban da wacce ta gabata cewa in an ga wata insha Allahu ranar litinin za mu ɗora daga inda muka tsaya Allah maɗaukin sarki ya sa Eh, waɗansu ayyuka ba su bar ni na dawo lafiya ba wannan shi ya sa mu fara tafsirin daga farkon watan ramadan ba sai yau allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara mana cewa za mu haɗu domin mu ci gaba tsarinmu dai da muke bi na tafsirin mako-mako shine tsarin da muke bi wajen tafsirin mu ma na watan ramaba babban abin da muke sa a zuciyarmu shine ba gaggawa muke masauke tafsirin alkur'ani ba gaggawanmu shine mu sa mai sauraro ya fahimci sakon alkur'ani kuma ya yi ƙoƙarin aikata shi don haka mana bin ayon alkur'ani ne filla-filla dalla-dalla ta yadda in ka saurara da kyau insha Allah za ka fahimta kuma za ka samu abin da za ka rike a kai za ka iya amfani da shi kuma kai wani bayani mana tafsirin alkur'ani da alkur'ani hakanan da suna annaba alaihi salatu wassalam da kuma maganganun sahabbai da tabi'ai har ma da manyan malamai wadda suka biyo bayansu sannan mana yin amfani da a tafsirul makasidi tafsiri wanda yake bayar da mahimmanci dangane da makasudin aya menene manufofin hukunce-hukunce da suke kunshe cikin ayoyin alkur'ani mukan yi bayani dangane da balaga na alkur'ani mukan shiro darussa na aƙida da na fiƙihu da na zamantakewa da na sauran dai hukunce-hukunce gwargwadon yadda muka leko da kuma abinda Allah maɗauki sarki ya mana fatahi kuma mun faɗi cewa muna amsa tambaya ne kafin mu yi tafsiri bayan mun gama tafsiri in mutum yana da abin da zai tambaya to sai ya rubuta in bai iya rubutu bai faɗa ma mai rubutu ya rubuta masa ana tashi sai ya bayar waye gari in mun zo abin da za fara yi shi ne mu amsa abin da ya sauwaka na tambayoyi kafin nan mu ci gaba da tafsiri kuma a yau ma muna da tambaya da aka yi mana a wancan karo da muka yi tafsiri da ba mu amsa shi ba da haka abinda za mu fara a wannan yini shi ne mu amsa wannan tambaya din, sannan sai mu ɗora daga nan insha Allahu daga ayat da muka tsaya in ba ku manta ba mun tsaya ne a tafsirin aya na 125 a wannan sura mai albarka suratul baqara to yayin da muka yi tafsirin mu na ƙarshe mun samu takarda da take kunshe da tambayoyi guda biyu da haka za mu fara amsa waɗannan tambayoyin sannan sai mu ɗora daga inda muka tsaya da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora mai tambayi yana cewa assalamu alaikum malam kwanaki kayi bayani akan falalan lailatul nisfi min shawwal har ka ambato hadisin da Allah yakan yi gafara mabayinsa to sai na ji malam ya ce yana da kyau mutum ya kasance cikin ibada a wannan dare har malam ya ce mutum zai iya misali sadaka ko wani aiki na alkhairi a wannan dare tambaya anan shine yarhamukallah ko yin wani ibada ya tabbata a wannan daren kamar yadda na hakaito malam ya faɗa to abinda mai tambaya yake bukatan ya fahimta shine cewa duk lokacin da ake gaya maka cewa wani lokaci yana da falala abinda ake nufi shine kariba ciwon nan lokaci ɗin ka yi aiki na alkhairi idan an ƙayyade maka wani aiki to sai ka lizimci wannan aiki dan. idan ba a kayyade wani aiki ba to sai kai duk abin da ya sawwaka sa a wannan lokacin ya fi ka yi shi a wani lokaci ba wannan ɗin ba misali Allah madaukakin sarki ya faɗa mana falalan lailatul qadri ko lailatul qadri me ake yi a ciki ana yin qiyamul layl man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi akwai man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ko to ana yin qiyamul layl sannan ana yin addu'a Aisha ta tambaya Annabi alaihi salatu wassalam idan na dace da Lailatul Qadri me zan yi sai ki yawaita fadin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wannan in ka fi bayar da muhimmanci akan wannan abin da aka fi so kenan baya nufin cewa sallah da addu'a kaɗai za yi duk wani aikin alkhairi in kai a wannan daren ladansa ya fi kai a wani lokaci to haka nan in aka ce ga wata ga wani dare da Allah madaukakin sarki yake gafarta ma bayansa abinda ake nufi ka yawaita istighfari ka yawaita ayyuka na alkhairi da suke jawo gafaran Allah madaukakin sarki inda za a samu matsala shine wani ya ce ga abin za a yi a wannan daren ya ce wannan shi za a yi ya bayyana adadi ko lokaci ko wani abu wannan ita ce albid'a al-idafiyya wadda muke inkarinta saboda haka baka buƙatar a ce maka in an ce maka lokaci kaza lokaci ne na falala kai aikin alkhairi ka ce sai ka samu wani aiki cewa annabi yana yin wannan aikin kafin ka yi in kai haka ka yi wa kanka koro kuma wannan babu saɓani eh, iya sani na a wajen malamai a duk wani lokaci da aka ce maka lokaci ne na falala ba a kayyade maka wani aiki da za ka yi a ciki ba saboda haka shi yasa na bayar da misali na ce a daren kana iya yin sadaka kana iya yin sallah kana iya yin istighfari kana iya sada zumunta duk wani aiki na alkhairi kai wanda zai jawo maka gafar Allah madaukakin sarki a wannan dare kuma hadisin kamar da na faɗa muku Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi littafin sa silsilatu al-hadith as-sahiha sai tambaya na biyu ke cewa akan hadisin da ya tabbata manzon Allah ya ce ba itikafi sai a wurare uku uh, masjidu al-haram da masjid annabawi da al al-aqsa kuma hadisi ne ingantacce kamar yadda ya tabbata a hadisin Aisha da huzaifa mala ina neman karin bayani ina jin abin da sa ya wannan tambaya yayin da muka fassara wal akifina war ruk'i sujud na faɗi cewa malamai sun ijma'i cewa ya halatta a yi itikafi a almasjidul haram so itikaf malamai sun yi ijma'i banda ɗan ra'ayi shazi da za ka samu sun yi ijma'i cewa a masallaci ake yinsa dalili ko ne faɗin Allah maɗaukakin sarki wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid saboda anan i'tikafi a masallaci ne shi yasa Allah ya ambata anan wa antum akifuna fil masajid sannan jumhurin malamai sun tafi akan cewa i'tikafi yana inganta a masallaci waɗansu suka ƙara cewa sai masallacin da ake eh, jam'i a ciki waɗansu suka ƙara sai masallacin da ake yin eh, juma'a a ciki Hudhaifa ibn al-Yaman da ata da ibn al-musayyib kamar yadda al-hafiz ibn hajar ya hakaito a cikin fathul bari su suna ganin itikafi baya inganta sai a waɗannan masallatai guda uku kuma dalilin su shine wannan hadisin da shi wannan mai tambaya yake ambata shi annabi alayhi salatu wassalam yake cewa la kafa illa fil masajidi salasa sai ya ambace su a nan su waɗannan malamai ‘yan kaɗan cikin al'umma su suka ɗauki wannan maganin basu zahirinsa da annabi ce la'atikaf babu itikafi sai a waɗannan masallatai sai suka ɗauke shi a zahirinsa cewa wannan ladan tana kore wato inganci ne mana baya inganta a yi itikafi sai a waɗannan masallatai amma jumhurin malamai sun tafi akan umumin masajid din nan shine abinda al-Imam al-Bukhari ya tafi akai da ya babi a cikin as-sahih yace ah, wal i'tikaf fil masajid kullaha i'tikafi ana yi ne a masallatai baki dai sai ce li qawlihi ta'ala wa antum aakifuna fil masajid wannan alif da lam din lil istighraq ne ya shafi masallaci duk wanda zai kawo wani kaidi ya cire wani masallaci sai yana da wani dalili to wannan dalilin da aka samu hadisi ne ya inganta amma yahtamil yana da ihtimali guda biyu imma ya zanto nafiyul kamal ko nafiyul siha to jumhurin malaman musulunci sun ɗauke shi ne akan ah, nafiyul kamal wato babu itikafi da za a yi shi cikakke ya zanto ya fi kowanne kamala sai wadda aka yi a waɗannan masallacai ɗin saboda mai waɗannan masallacin sun fi kowane masallaci daraja a musulunci eh, ko saboda haka ita kafi a cikin almasjidin aqsa ya fi yinsa a duk wani masallaci wanda ba shi ba in ban da masallacin annabi da almasjidil haram haka nan yin itikafi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi itikafi a kowane masallaci in ban da almasjidil haram sannan yin itikafi a almasjidil haram ya fi itikafi akan kowane masallaci kuma a fadin duniya wannan shine abin da muke tafiya akai kuma shi muke bayar da fatawa akai kai. imam Muhammad Nasiruddin al-Albani da sashe daga cikin ɗalibansa a wannan zamani suna tafiya basa zahirin wannan ah, hadisi su suna ganin ba za a yi itikafi ba sai a a waɗannan wurare guda uku abinda muke ganin ya farin jaye shine wannan ba yana kore ingancin itikafi bane amma yana kore kamal ne wadda la yaxtalifu fi hadha islan wala yantatihu fihi an zan ma'ana ba za a samu saɓani akan wannan cewa yin a can wajen shi falala ba wallahu a'lam wannan shi ne magana dangane da amsan tambayoyi guda biyu da suka zo mana da haka za mu ci gaba da tafsirin mu na aya na ɗari da hamsin da biyar kusan mun fassara ayar amma muka ce na daga cikin manhajinmu mu muna yin bayani akan al'alam idan muka ga wani suna sabo a alkur'ani wadda da ba mu gan shi ba to mukan ɗan yi bayani akan wannan waye shi mai matsayinsa saboda duk lokacin da muka zo mana karanta alqur'ani in mun ji sunansa mu tana shi mutuna matsayinsa haka za a maimaita mana aya din don mu faɗi sabon alam da ya zo mana a alqur'ani a wannan aya din بسم الله الرحمن وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا Allah madaukin sarki yana cewa wa iz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami ibrahima musalla وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود كتنا يا يند مكسنيا لكن كأبا ya zanto wajen kai kawo na mutane muka sanya ɗakin ka'aba ya zanto wajen aminci na mutane zo min makamin ibrahim musalla kuma muka yi umarni cewa ku wani ɓangare na makamu ibrahim a matsayin wajen sallah ko a ƙira'a ɗayan wattakhadhu min maqami ibrahim musalla sannan mutane suka riƙi wani bangare na maqamu ibrahim wurin sallah ko wurin addu'a wa ahidina ila ibrahim wa isma'il mun yi wasiya zuwa ga ibrahim da isma'il cewa tahira baiti da ta'ifin wal akifin wal ruk'i sujud ku tsarkake daki na inji Allah saboda masu ɗawafi da mazauna wurin ko masu itikafi sannan da masu yin sallah su ne an ruka a sujud mun yi tafsirin wannan ayan mun kuma tsawaita bayanai don haka za mu mawaita ba abinda za mu faɗa a nan ƙarin bayani shine wattakhidhu min maqami ibrahim musalla cewa koriki maqamu ibrahim wajen yin sallah wannan mun ce bayan rak'atul tawaf da ake yi bayan mutum ya gama tawafi zai zo wajen maqamu ibrahim zai yi sallah raka'a biyu eh, malamanmu suna cewa wannan raka'an wajibi ne dole sai mutum ya yi sannan tawafin sai cika ƙarin bayani da muke so koi mai anan idan ka samu dama kai a wannan wurin shine sunna a wajen maqamu ibrahim idan baka samu dama ba duk inda kai wannan raka'a guda biyu din yayi saboda haka ku gane wannan duk inda ka samu kai yayi kuma mun gaya muku ma akwai malaman da suke maqamu Ibrahim din cewa ya shafi masallacin ne gaba dai ko to amma mun ce dai magana mai inganci shine maqamu Ibrahim shine wannan dutse din da Annabi sallallahu alaihi da Annabi Ibrahim alaihi ya hau kai ko kuma ka ce zamanin annabi ibrahim annabi zamanin sayyidina umar shine ɗauki shi daga wato ainihin ka'aba ɗin ya mayar da shi wurin da yake izuwa yanzu kuma yanzu ma in ka je ba dutse kake gani ba wani abu kake gani glass haka nan kuma baki mana an sayar da ma ko da zaka leka ba zaka iya ga dutse din ba kuma mun faɗa mana cewa Anas ibn Malik ya faɗi cewa a lokacinsu lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam ana ganin sawun annabi ibrahim ɗin da ya taka allah ya bari wannan ya zanto wato aya amma daga baya mutane suna zuwa suna shashafa wajen har wannan alaman kafan ko sawun annabi ibrahim ɗin ya gushe wannan shi yasa wadansu malamai suke cewa da wannan zaka gane fikihun sayyidina umar me yasa ya kawar da shi daga jikin ɗakin Ka'aba saboda ba abin shafa bane shi ba abin shafa bane ko jahilci ko karancin addini ko tasirantuwa da wani addini da mutum yake a kai da yake sa mutane su zo suna shafawa ɗin. to sai ya raba shi da Ka'aba ɗin don mutane su gane cewa ba wajen shafawa ba ne shi ma Ka'aba ba dukansa ne wajen shafawa ba Allah maɗaukin sarki ya yi wasiya ma annabi Ibrahim da annabi Ismail cewa su tsarkake gidansu shine Ka'aba mun yi bayani kan wannan idafa ɗin kuma bayani akan at da al to Ismail anan ne aka fara ambatan Ismail a alqur'ani mai girma wane ne Ismail Ismail shine ɗa na farko na annabi Ibrahim alaihi salam Alƙur'ani Allah maɗaukin sarki ya ba mu labarin cewa Allah ya azarta annabi Ibrahim da ƴaƴa biyu kuma waɗannan ƴaƴan dukkaninsu sai da yayi nisa a shekaru sai da ya girma ya tsufa sannan Allah madaukin sarki ya wadata shi da waɗannan ƴaƴan guda biyu annabi Ibrahim yake cewa alhamdulillahi alladhi wahaba li ala kibari Isma'ila wa Ishaq na gode ma Allah maɗaukin sarki da yi mun baiwa duk da cewa na yi girma wato ya yi mun baiwa a hali na tsufa baiwan ‘ya'ya Ismail da da Ishaq Allah maɗaukin sarki ya ambaci annabi Ismail a wajaje guda goma sha biyu a alƙur'ani mai girma a surori guda takwas suratul bakara da suratu ali imran da suratul nisa da suratul an'am da suratul ibrahim da suratul maryam da suratul anbiya da kuma suratul sad a nan wuraren Allah maɗaukin sarki ya yaba masa da siffofi masu ƙiman gaske da suke nuna mana matsayinsa a wurin Allah maɗaukakin sarki farkon wurin shine nan wajen kun ga a nan wurin Allah maɗaukin sarki ya umarce shi tare da mahaifansa su tsarkake ɗakin Ka'aba. Mun faɗi ma'anan tsarkake ɗakin Ka'aba ne cewa su gina shi ala tahara. A cikin taujihai guda biyu da al'imamu tabari ya yi su gina shi akan tahara wanda shine abinda Allah ya faɗa a cikin suratu Alhaj, wa iz bawwa'na li ibrahima makana al Allah tushrik bi shay'an wa tahhir baiti lil ta'ifin sai ce mun kintsawa annabi Ibrahim wurin ɗakin Ka'aba mun nuna masa ga inda wurin yake sai muka ce da shi la tushrik bi shay'a kada ayi shirka da ni a nan wurin tahara ɗin farko at-tahara al al-ma'nawiyya shine kada yi wani abu wanda yake shirka ne a wannan wurin to wanda ko Allah madaukakin sarki ya ba su wannan mun faɗi cewa man kaba ce ma annabi Ibrahim shi Allah ya ba shi wannan dama na gina ɗakin tauhidi saboda haka ya zanto abul anbiya'i abul anbiya duk wani annabi da ya zo bayansa daga zuri'arsa ne to na daga cikin ni'imomi da Allah yawa annabi Ibrahim shine cewa ƴaƴansa direct yayansa sun zanto annabawa su ne waɗannan guda biyu Isma'il da Ishaq sannan aka yi samun annabawa kuma a cikin zuri'arsu to wannan abu na farko da Allah ya ambata kenan umartansa tare da babansa cewa su kafa tauhidi in ba ku manta ba da muka yi ta'arifin albait alka'aba muka ce ka'aba malamai suna ta'arifin ka'aba su ce ɗakin da Allah ya umarci annabi Ibrahim ya gina domin tsayar da tauhidi a bayan ƙasa to da shi annabi Ibrahim da Ismail Allah ya musu wannan umarnin wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahira baiti saboda haka yana musharakan babansa wajen falalan assasa ɗakin tauhidi sannan abu na biyu Allah ya sake yaba masa tare da babansa ɗin wajen ɗaga ginin wannan ɗaki ɗin wancan ta'sis ne ma'anawi ta'sisi na tauhidi wannan kuma bina ne hissi gina shi ɗin su suka haɗu suka gina da annabi ibrahim da ɗansa isma'il wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayti wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim ka tuna yayin da annabi ibrahim ke daga tubali ko asasi na ɗakin ka'aba an nuna masa foundation ɗin ga yadda yake sannan sai ya daga foundation ɗin da shi da Ismail hadisi ya zo in mun zo tafsirin za mu karanta hadisan cewa shi yake ginin annabi Ismail yake bashi wato ainihin ƙasa da ko laka ko kace block na gini ɗin yayin da gini ɗin yayi sama ta yadda yana bukatan ya hau kan wani abu shine ya hau wannan dutsen da ake kira makamu Ibrahim yake tsayuwa a kai. Ɗan yana bashi kaga kenan falala na biyu na annabi Ismail ya yi tarayya da babansa wajen gina ɗakin tauhidi shine Ka'aba abu na uku Allah maɗaukakin sarki ya sake yabansa cewa mutum ne mai tauhidi mana ba wai kawai ya gina ɗakin tauhidi ne kuma ya je shi yana wacce haule sa ba ya gina ɗakin tauhidin kuma ya bautata ma Allah maɗaukakin sarki ɗin bisa tauhidi am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun shi ma nan yabo ne yayin da annabi yaqub mutuwa ta zo masa wato alamun mutuwa hmm? ya tara ƴaƴansa yace me za ku bautatawa bayan bana na suka ce za mu bautatawa ubangijin ka da ubangijin iyayenka su wane ne iyayensa sai suka faɗi annabi ibrahim sai suka faɗi amminsu isma'il hmm? shi ba baba ne shi am ne ko to am yana ɗaukan matsayin abu wajen girmamawa sai suka faɗi ishaq ilahan wahidan wannan shaida ne da cewa annabi ibrahim da annabi isma'il da annabi ishaq sun wanzu basa kan tauhidi shi ma wannan yabo ne saboda haka Allah yana yaba musu su uku ɗin ko su hudu ɗin har da shi annabi yaqub wanda annabi isma'il yana cikinsu su shine na biyu ma cikin waɗanda aka ambata a wannan ɗin hakanan Allah maɗaukin sarki ya ƙirga shi cikin annabawa wanda ya saukar musu da wahayi kulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'il wa ishaqa wa yaquba wal asbab a wannan dai sura ɗin. akwai makamanciyan wannan a cikin ali imran قولوا آمنا بالله وما أنزل قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباب هكذا أقول ما كان من شوانا أتكين سورة النساء إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم wa Isma'il Allah ya ya faɗi ya faɗe shi a cikin jerin annabawa da ya musu wahayi sannan Allah maɗaukakin sarki ya kore masa kasancewa daga cikin Yahudawa ko Nasara kamar da ya kore babansa shi babansa ba ba Yahude ba ne ba Nasare ba ne to haka ya kore cewa annabi Ismail ba ba Yahude bane ba ba Nasare bane na babansa kun sani a cikin suratu Ali Imran ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima mun kuma ja wannan yayin da muke faɗan abinda Qur'ani ya ambata dangane da annabi Ismail dangane da shi annabi Ibrahim afwan dangane da shi annabi Ismail am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa ishaqa wa yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara kul antum a'lamu am illah kuna riya cewa waɗannan sun kasance yahuda ko nasara a kun fi Allah sani ne da ku da Allah wa ya fi sani yana korewa ne cewa su ba yahuda ne? waɗannan ba nasara ba ne. bane kenan annabi isma'il ba hanife ne irin babansa wannan duka yabo ne da Allah madaukakin sarki ya masa banda wannan Allah madaukakin sarki ya sanya shi cikin jerin annabawa wanda ya ambata a cikin suratul an'am sannan ya ce waɗannan suna cikin waɗanda muka fifita su akan talikai وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وسليمان هكذا ومن ذريته داود من وسليمان وأيوب ويونس ويوسف وموسى وهارون سمع وكذلك نجزي المحسنين سمع وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين yana cikin annabawa da aka fifita su akan mutanen zamaninsu Allah maɗaukin sarki ya faɗi cewa shi dan baiwa ne Allah ya yi ubansa kowane ɗa baiwa yake ga ubansa amma Ismail baiwa ce ta musamman ga ubansa saboda sai da yi addu'a aka bashi Ismail wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli min as-salihin fabashsharnahu bi ghulamin halim duk inda kai ga ghulamun halim a alqur'ani Ismail ake nufi Allah madaukakin sarki ya yabe shi wadan siffofi na musamman أتكي سورة مريم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ما أبلغها من ثناء كأنبتي لا بارن النبي إسماعيل سكين للتافي innahu kana sadiqal wa'd mutum ne mai gaskiyan alkawari menene gaskiya cikin alƙawari cikawa yadda aka dauka akan lokaci wa kana rasulan nabiyya manzo ne kuma annabi ne ai kololuwa kenan ko ka zanto manzo kuma kazanto annabi wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlihi bis salati waz zakah wa kana inda rabbihi mardiya yana umartan iyalansa da sallah da zakka sannan yarda ne wajen ubangijinsa ya samu yardan ubangijinsa ya more ya kure daraja cikin wato ainihin annabawa da salihan bayi Allah madaukin sarki ya faɗe shi cikin tantagaryen masu haƙuri Allah ya faɗa a cikin suratul safat yana faɗa ma ubansa cewa ka aikata abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce ka lallai sa satajiduni insha Allahu min as-sabirin za ka same ni cikin as-sabirin na sha yin muku bayani a nan, cewa in ana ta'abiri aka ce min al-kaza to ba ana nufin kawai wai kai ma kana abun ne, a'a ana nufin kai wani ne cikin masu yin abun wato abin ya shige ka sosai ta inda in ana ana kidan ya masu yin abin za a saka ciki ina fatan mun gane to Allah madauke sarki yana cewa wa Isma'ila wa Idrisa wa Zalkifli kullum min as-sabirin al-anbiya ko kullum min as-sabirin hakanan Allah madauke sarki ya ambace shi cikin nagartattun bayi yace wadhkur Isma'ila wal yas'a wa Zalkifl kullum. min al-akhyar kowannen daga cikin waɗannan yana cikin zababbu wato ainihin cikin bayi sannan Allah madaukakin sarki bai faɗi a nan Allah madaukakin sarki a cikin suratul safat bai faɗi suna ba wanda na yi sauri na faɗa muku cewa shi ake nufi cikin asabirin ɗin ko Allah da yi bayani cewa annabi Ibrahim ya yi roƙo Allah ya ba shi ɗa na gari ya roƙi Allah ya bashi ɗa nagari sai Allah ya masa albashirin ɗa kuma wannan ɗan ya ce mai haƙuri alhilm siffa ce wacce ta ƙunshi haƙuri da kyawawan ɗabi'u da juriya da jajircewa a nan Allah bai faɗi suna ba da ya gama bayar da labarin na wannan ɗa wanda shi ne azzabih ɗin sai a gaba sai ce wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin anan rabbi habli min as-salihin sa tufidu at-ta'qib wannan sai nuna cewa dan farkon ake nufi kun gane cewa yanayin addu'an sai aka amsa sai aka kaddara zai samu dan sai aka sai aka bashi dadin sai zanto dan farkon ake nufi to kuma kamar da na faɗa muku ɗansa na farko shine wa Shi ne annabi Isma'il Allah yana cewa falamma aslama wa tallahu lil jabin kun ga wannan wani yabo ne ma annabi Ibrahim da kuma ɗansa sun mi ƙauya ma Allah madaukakin sarki kamar da Allah ya faɗa a cikin suratul baqara ayat da muka karanta eh, <clears throat> lahu muslimun ko falamma aslama yayin da su biyu din duk suka mi ƙauya ma Allah madaukakin sarki bisa wannan karabawa da mun fassara wa ibtala mun faɗi daga cikin manya-manyan jarabawar da aka yi wa annabi ibrahim ne ko shine cewa ya yanka ɗansa a lokacin da shi ne ɗaɗai tilo wanda yake da shi kuma ya same shi bayan ya yi girma kuma bayan ya yi addu'a ba san kwana nawa yana addu'a ba sannan Allah ya bashi sannan Allah ya jarabta shi da cewa ya yanka wannan ɗan ɗan ya miƙa wuya kuga ɗan malamai suna cewa yana ɗan shekara goma sha hudu ba mu sani ba wallahu ala amma Allah ya ce falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk lokacin da ya zama mutum kenan za a amfana da shi dan shekara goma sha hudu za a iya duk wani abu za a iya sa shi ko zai iya taimakawa ubansa al'amarsa na yau da kullum hmm? in ma harkar da'awa ne ɗan shekara goma sha hudu zai iya da'awa to lokacin da ya kai samarta da zai uban zai more shi shine uban yake gani wannan umarnin a cikin mafarki wa ru'yal ya haqq cewa ya yanka wannan dadin da ya faɗa masa dan bai wata wata ba yace ya abati fa'al ma tu'mar shi ma wannan yabo ne madam satajidni insha Allah min as-sabirin dane mai ladabi yana cewa insha Allah a maganganunsa فلما أسلم وتله للجبين lil jabin ya وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين الله يتشي وفديناه بذبح عظيم إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم malamai saboda ba a faɗi wani ɗa ba ne a nan malamai suna saɓani wane ne abinda yasa nake faɗan wannan saboda so da dama za ku ji malamai suna cewa yahudawa ne suke cewa annabi ishaq shine azzabih da haka duk wani wadda zai karkata zuwa ga wannan za a ce ya tasirantu ne da yahudawa to ba haka ba ne fa a cikin malaman musulunci tun daga kan sahabbai har da tabi'ai da atba'u tabi'in har da imamul mufassirina al-imam at-tabari suna ganin cewa al-dhabih ishaq ne amma kuskure ne ku gane ba amma kuskure ne al-dhabih shine annabi isma'il kamar yadda shine abin da ya yadu a cikin musulmi shine abin da kowane musulmi ya sani ya zo a cikin mustadrak al-hakim cewa ne balarabe ya zo wajen annabi alaihi salatu wassalam sai ya ce masa yabna dhabihain sai annabi yayi murmushi murmushi na iqrar kenan yabna dhabihain to kuma a tarihin annabi in da abdullah babansa babu wani dhabih kuma sai isma'il kuma ina fatan kun san tarihin babansa yayin da kakansa abdul muttalib yayi nazar cewa in an bashi aya guda goma zai yanka na goma ɗin ma ababan da suke bautatawa ko sai abdullahi ya zanto shine na goma ɗin. zai yanka shi sai dattawa suka ce a'a kai wani abu dai da za ka yardar da goma ka. ba kawo raƙumma guda goma sai a yi wannan mai suke kiran shi istisqam ɗin bil azlam aka yi na goman farko ya fita a kansa haka aka yi ta dai suka yi ta bayan da shawara ka ta kara ne a na ɗari ɗin sai ya fita a kan al'ibil ɗin raƙumma ɗin sai aka yanka raƙumma ɗin sai zanto azzabe shi ma aka yi fidiyarsa ko kamar yadda aka yi fidiyar annabi Ismail sai dai fidiyar Ismail da shari'ar Allah ne fidiyar wannan kuma da shari'ar mashirikai ne eh, amma dai ana kiransa sai ya zanto an kira shi ibn al-zabihain kuma yayi murmushi bai yi inkari ba to sannan siyakin ayan da tadabburi a waɗannan ayoyi din za su nuna maka cewa lallai annabi Isma'il ake nufi kuma kamar yadda na faɗa muku bisharar da aka yi wa annabi Ibrahim da ɗan da ba annabi Isma'il ba ana kiransa gulam alim ne wani lokacin ma matan ake cewa an yi mata bishara wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha anan yawa fadan shi bi ishaq wa min wara'i ishaqa yaqub wannan matan sara ce ba hajara ba saboda haka dai kulasar magana annabi Ismail shine az-zabih kun kadan daga cikin falalansa cikin alqur'ani mai girma hadisi annabi alayhi salatu wassalam sun zo dangane da bayani akan cewa mahaifiyarsa ita ce hajar wadda annabi ibrahim ya same ta daga ƙasar misra ina jin mun yi bayani wannan lokacin da muke bayani tarihin annabi ibrahim ya same ta daga ƙasar misra sannan da ta ɗau ciki cewa ita sara ta yi kishi sai ya ɗauke ta da umarnin allah maɗaukin sarki ya kai ta wannan waje da ya zanto makka wadin ghairi zara kwari ne wadda babu itace babu ƴaƴan um, abinci babu dabbobi babu kowa a wurin sannan ya barta a wurin ya tafi ta kiraye shi cewa ya za ka tafi ka ba mu a wannan wurin bai juya ba na ɗaya na biyu na uku ta ce Allah ne Allah ne ya umarce ka da haka ya ce eh ta ce to Allah ba zai tozarta mu ba shi ne take wannan tafiya lokacin da abin da ya bar musu ya ƙare ta hau dutsen safa da marwa tana duba ko za ta samu wani mutum mala'ik Allah madawacin sarki turo mala'ika jibril ya sa shi annabi isma'il ɗin yana jinjiri hmm? yana irin abin da ƙaramin yaro yake yana kuka da kafansa wannan abin da yake da kafansa yana tattauna rami a nan Allah ya fito da zamzam kuka kenan zamzam a dalilin annabi isma'il ne muka same shi kenan wannan shi ma ƙarin falala ne na wannan annabi Ismail ya zo a hadisai cewa shi ne wanda ya fara magana da larabci al'arabiyyar mu bayyana. saboda cewa bayan a wannan lokacin daga baya mutane sun zo mutanen kabilan jurhu da suka tashi daga can yaman suna yawo sai suka ga tsuntsaye a wajen suka ci a kawo tsuntsaye anan ai babu mutane anan wurin sannan suka zo suka samu hajar ɗan suka yi yarjejeniya za su zauna a wajen ta ce amma ruwa na ta ne eh. sannan annabi suka zo suka zauna a wurin dai wajen ya zama gari tana iya da wannan addu'a da za mu karanta na annabi ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina ya zanto gari sannan ya tashi ya koyi larabci a wurinsu sannan Allah ya wato ainihin gyara harshensa ya zanto larabcinsa ya fi nasu fasaha don wannan ne taujihin da za a yi tunda ya koya a wajen waɗansu ba za a ce shi ya fara yi ba haka ibn hajar yake faɗa cikin eh, eh, fathal bari haka nan Allah madaukakin sarki ya faɗa mana ayat da muka ta gabata wa takhadhu min maqami ibrahim muka shi wannan daga lokacin annabi isma'il kenan hmm? ko an masa wahayi ko an yi baban wahayi kuma ya koyar da shi a haka ɗin to wannan kaɗan ne daga cikin abin da ya sauwaka mu ci lokacin gaba ɗaya ba mu karanta waɗansu ayoyi ba dangane da tarihin annabi isma'il duk lokacin da ka karanta isma'il a alƙur'ani sai ka halarto kaɗan daga cikin waɗannan abin da muka ambata ka san babban bawan allah ne kuma ɗan babban bawan allah ne eh. Allah madaukakin sarki ya ƙara yarda a gare su da shi da babansa sallallahu alaihi wa ala abi daga nan sai mu shiga aya ta gaba bismillah وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب Allah madauke sarki yana cewa wa iz qala ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlihi minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila 'adhabin nar wa bi'sal masir wa iz qala ibrahim kudaituna yayin da annabi ibrahim ya ce wato ya yi addu'a yana mai cewa rabbi ja'al hadha baladan amina ya ubangiji na ya kai allah mahalicci na ij'al hadha ka sanya wannan wuri wato wurin da yake tsaye yake wannan addu'a ya allah ka sanya wannan wuri baladan gari aminan na aminci warzuk ahla ka azurta mutanen garin minas samarat daga kowane nau'i na ‘ya'yan ice abinci ko abin marmari amma Ahla hudin da nake nufi man amana minhum billahi wal yawmil akhir mutanen garin wanda suka yi imani da Allah a cikinsu suka yi imani da ranar lahira. Qala. Allah sai ba shi amsa, ya ce wa man kafar, ba waɗannan kaɗai ba, har ma da wanda ya kafarce. An arga an amsa, Yana yin addu'a an amsa amma ma ƙara masa. Banda kai waɗanda suka yi imani, har waɗanda suka kafarta ma, in dai arziki ne na duniya. duk zan ba su wanda ya kafarta ma zan ba shi fa'umatti'uhu kalilan sai in sa shi ya ji daɗi jin daɗi ɗan kaɗan zangon rayuwarsa kenan sun ruhu sannan sai in tilasta shi in ja shi don dolansa shi ne iftirar ɗaya a sa ka kai abu ba ka so a tilasta ka kai Allah ya ce zan tilasta shi bayan na ba shi jin daɗi ɗan kaɗan zan tilasta shi in ja shi ila azabin nar zuwa azaban wuta wa bi'sal masir tir da makoma wacce take ita ce wuta za a iya gyara mana wannan wa iz ibrahimu wannan ayar tana nuna mana wata daraja dore akan darajoji da muka ambata na annabi ibrahim ayar farko idh ibtala ta nuna mana darajansa wajen cika umarnin Allah madaukakin sarki aya ta biyu wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nas ta nuna mana darajansa wajen assasa ɗaki yara shi da tsarkake sannan wannan ayar tana nuna mana darajansa yayin da Allah maɗaukakin sarki ya karɓi addu'ansa ya baiwa garin daraja da falala da wadata da arziki a sakamakon addu'a annabi Ibrahim. <clears throat> Sannan wannan aya har yanzu tambihi ne shagube ne ga wato ainihin mushrikai a wannan zamanin su tuna cewa babansu wanda suke tinƙaho da dangantuwa zuwa gare shi ga irin tafarkin da ya rayu a kai ga irin mutanen da yake wa addu'a su kwatanta kansu da waɗannan mutanen da yake wa addu'a shin su a yanzu suna cikin waɗanda suka yi imani billahi wa yawmil akhir da ya musu addu'a ko ko a'a suna bautan gumaka wannan kamar da muka faɗa muku maksudin wannan kissan gaba ɗaya na annabi ibrahim a nan suratul bakara raddi ne ma mushrikai basa da wanda suke cewa su suna kan addinin annabi ibrahim to ni san bauɗe sannan raddi ne wannan bai gyaro ha raddi ne again ma ahlul kitab wanda su ma suna intisabi izuwa ga annabi ibrahim alhali sun bauɗe daga tafarkinsa to wa idh qala ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan ladabi na addu'a rabko in za ka addu'a kamar yadda muka sha ka zaɓi wani daga cikin sunan naki na Allah maɗaukakin sarki in ma gamammu ko wanda ya dace da buƙatarka Anan nan suna ne gamamme wanda ya shafi duk wata buƙatar da kake buƙata in ka faɗi rab saboda mun sha faɗa nan cewa an al-khaliqu ar-raziqu al khaliqu ar al al duk abin da yake nuna halitta da ni'ima da tattali da tarbiya da shiryarwa duka yana shirya ga kashin ma'ana arrabbu mai yin maka wannan gaba din shine ar-rabbu saboda ka yayin rabbu wannan yasluh li kulli adiya duk addu'ar da zaka yi in ka bude da ar-rabbu kai ladabin da ake bukata shi yasa kun ga anan gaba dai annabi Ibrahim duka addu'an rabb ne shi ma Allah da ya fara magana sai ya jingina annabi Ibrahim izuwa wannan marbubiya din tasa in ba ku manta ba mun faɗi cewa rububiyya ce khassa a wannan wurin ko to anan gashi nan yana yana faɗin rab ya kai ubangiji na ij'al hadha wannan hadha ishara ne zuwa game a tarjama ta na ce wannan wurin ko haka malamai suke fahimta wurin da yake yake yin wannan addu'a din an faɗi cewa bayan ya bar annabi Ismail da mahaifiyarsa yana ziyartar su akwai hadisi da ya zo cewa yana ziyartar su ko kowane um, sati ne ko wata na manta amma cewa yana zuwa akan alburak zai zo da safe kun sa alburak dabba shi mai gudun tsiya ko uh, annabi sallallahu alaihi wasallam an zo masa da alburak lokacin da zai isra tafiyan dare ko amma tana iya ba irin wancan albarak da mani Allah saboda burak din cewa tana khatwa din maddal basar ne wanda aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam in ta daga kafa tana sauke ne a karkashin inda idanunta ke gani sawu dai kenan sannan sawu na biyu haka cewa ma'ana dabba ce mai gudu dai annabi ibrahim yana zuwa akan albarak sannan ya koma sham a rana guda kan wannan dabba din to a cikin ɗaya daga cikin zuwa ne Allah madaukin sarki ya umarce shi ya gina ɗakin Ka'aba a wannan wurin suka yi tare da wannan ɗanashi shi annabi Isma'il to da yake cewa rabbi ji hada yana nufin wannan garin ne ko yana nufin bigiran kuma wannan addu'an da yake lokacin akwai mutane a wurin ko ba mutane a wurin ihtimalat ne da malamai suke faɗa waɗansu su ce ya faɗi wannan ne lokacin da wajen yana kafar kamar yadda ya zo a cikin surat ibrahim rabbi inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitika al-muharram rabbana li yuqimu as-salah faj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim warzuqhum min as-samarati la'allahum yashkurun ya kai ubangiji na inni askantu min zurriyyati na zaunar da wani bangare na zuri'ata matarsa da ɗansa a wani kwari wadda babu ‘ya'yan ice a wurin babu abinci inda baitikal muharram a wajen ɗakinka mai alfarma faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim ya Allah ka sanya zukata na mutane su karkata zuwa gare su ma'ana su gangara zuwa wajen mutane su je wurin fatatakarra bihim eh, ko ya bihim makan sai wajen ya zanto birni a sakamakon zuwan mutane warzuqhum min as-samarat kuma ka azarta su da ƴaƴan ice la'allahum yashkurun domin su gode maka basu wannan ni'ima taka so wannan su malamai suna tafi akan cewa yayi wannan addu'a din ne kafin ma ya gina ɗakin kaba ko kafin mutane su zauna a wurin waɗansu kuma suna ganin cewa ya yi addu'an ne lokacin akwai mutane a wurin amma mutanen ba su yawaita yadda garin zai bunƙasa ya zanto gari wadda zai zanto alƙarya ba wannan ayar ta yi kama da ayar da muka karanta yanzu amma akwai ɗan bambanci a can yana cewa um, وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا سوري بأن دمو كرنتا وأن دمو كرنتا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام النبي إبراهيم أنا أدعيك يا رب اجعل هذا البلد آمنا إذا muka shiga harkar كما nahau أنا رب اجعل shi ne maf'ulul awwal baladan shi ne maf'ul sani kenan aminan shine mai badal din na'as ɗinsa kenan ka sanya wannan wurin ya zanto gari garin siffar aminan a can rabbi ji'al hadhal balada ya Allah ij'al hadhal balada haza anan ismu ishara kenan ko albalad maf'ul bihi wancan na sa rabbi ij'al hadha albalad akwai bambanci tsakanin maganan guda biyu waɗansu malamai suna ganin akwai bambanci cewa addu'a ne guda biyu aka yi kuma an fara yin ɗaya kafin ɗaya cewa an fara yin wancan ko an fara yin wannan afwan kafin daga ba aka yi wancan kenan sai zanto a nan ya roƙi abubuwa guda biyu ne shi wannan bugirin ya zanto gari ba gari kawai ba gari mai aminci wancan kuma bayan ya zanto gari sai ƙara masa addu'a cewa ya zanto gari mai aminci rabbi ji'al hadhal balada aminan bayan ya zanto gari kenan ya masa addu'a wannan garin ya Allah ka sa shi ya zanto garin zaman lafiya wasu malamai suna cewa wannan akwai dan mulahaza a ciki saboda ai wancan suratu ibrahim makkiya ce wannan surar kuma madaniya ce kenan ai wancan ce ta fara zuwa kafin wannan ko to ai ba hukunci ne ba labari ake bayarwa kuma labarin da aka ambata a suran makka ba dole ne ya zanto ne abin da ya fara faruwa ba saboda qur'ani ba yana sauka ba yana bayar da labarai bane ala tartibil ahdas yana bayar da labaran sa ne ala tartibil maqasid wal aghrad eh menene abin da ake so eh, lesson da ake so ka dauka auren sai a baka labarin abin da zaka dauki wannan lesson din auren saboda haka wannan i'tiradi din ghairu mustaqim cewa saboda wannan Eh, makki ne wannan madani a ce dole wannan ne ya fara zuwa a aya wancan ta fara zuwa wannan ya fara zuwa amma faruwan abun kasancewar wannan ayar 'ar madina ce baya nufin cewa ita ita ta faru daga ƙarshe shi yasa irin su gwarazan harshen larabci kamar al-kashaf suna tafiya akan wancan magana din eh kamar yadda yake cikin littafinsa ina nufin ina nufin az-zamakhshari ko eh zamakhshari babban malami ne a harshen larabci amma dan bid'a ne fa mu'tazili wa idh qala ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan amina ya Allah ka sanya wannan gari ya zanto gari ne mai aminci wani gari ake nufi makka bil ijma' ko kuma qur'ani ya kira makka da wannan suna al-balad al-amin والتين والزيتون وطور السنين سمع وهذا البلد الأمين wannan gari na aminci ko ba sai mun maimaita abada da muka ambata ba a baya da muka yi tafsirin wa izja'anna albayta masabatan linnasi wa amna amma akwai alƙawarin da ni in ba ku manta ba da muka yi wannan tafsirin cewa al'amal ɗin garin makka da sababin almasjidul haram da albaitul haram da ke cikin garin wannan an samu al'aman ɗin ne sakamakon addu'an annabi Ibrahim ko a'a haka abin yake tun farko tun lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasa ya sanya cewa wannan garin zai zanto gari ne na aminci. Ana akwai hadisai iri biyu. wanda in ba an yi maka bayani ba za ka ɗauka suna cin karo da juna idan irin ɗan gaggawa nan ne ma sai ka ta ɗaya ka yi abin da bai dace ba don haka alimam tabari ya taimake ka shi ma alimam ibnu kasir ya nakalto ya ɗan ƙara bayani da kuma ƙarin hadisai akan wannan kaso na farko na hadisan sune ne hadisai da suke cewa Allah musta lokacin mai da suke nuna cewa Allah ya amintar da garin ne tun ranar da ya halici sammai da ƙasa suna nan da dama waɗannan hadisai ingantattu wani suna cikin bukhari sannan akwai hadisai da annabi alaihi salatu wasalam yake cewa annabi ibrahim shi ya haramta makka ni kuma na haramta madina To me ake nufi shine at-tabari yake cewa wancan da annabi yake faɗi cewa to ranar tun da aka halici sammai da ƙasa wannan Allah ne ya yi ba tare da wahayi na musamman ga wani manzo ba wannan al'amru alkauni kenan ko kamar da muka faɗa alja'al alkauni ko amma batun cewa annabi ibrahim kuma ya yi wannan na shari'a kenan wannan ja'al ne shar'i roƙo ya yi kuma Allah madaukin sarki ya amsa masa sannan ya yi umarni cewa mutane ma su bayar da kariya ga duk wanda ya shiga wannan garin kuma su amintar da kowa a wannan gari ɗin da wannan sai iskal ɗin ya kawar eh, wancan ja'al ne kauni wannan kuma ja'al ne shar'i an fara shi da annabi ibrahim kuma an cikita shi da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi yasa annabi yake cewa duk wanda ya kawo yaƙi garin makka yana cewa ai annabi ma ya taba zuwa yaƙi a garin makka to ku faɗa masa cewa Allah ne ya yi wa annabi izini na ɗan lokaci sa'atan min nahar kuma izinin yanzu an ɗauke shi hurmar ya koma har izuwa ran tashi alƙiyama duk wanda ya kai yaƙi garin makka ya cika babban azzalimi Allah bai masa izini ba to abin bakin ciki bayan mutuwa annaban abubuwa sun faru haka nan lokacin alhajjaj da lokacin karamita mutanen shi'a kenan wadda har yanzu suna nan suna da wannan kwaɗayin sai sun ɗauke ka'aba ko sai sun ɗauke kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam akhzahumullah ba kuma za su samu nasara ba abinda muka faɗa ya jirgin daidai falala ce daga allah madaukakin sarki mana roƙonsa ya daɗa mana daga falala tusa wadda muka yi kuskure gajiyawa ce irin ta ɗan adam muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ya kuma datar da mu da wanda zai nuna mana daidai ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa ala muhammadin wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh